wanda guda littafi ne na cewa da kasa ko ya kaskara ya kai ba abokin wata kirori ba ma ta ajiyar da duniyoyi ba. Mata da ya zawo, ba ta ajiyar wuce duniyoyi ko na kasa ba. Har ka wata suna da ya kasance a wata hujja ta doke ta amma hujja ka kawo gari ba. Domin sa a sanar da kai wannan hujja من الحاجة كل دي حديث نعم فأخرج قبلنا بالحوالة نحوة الوظيفة سواء ما كان قبل زي أجل سوى معلمي وما تجي كان كبر سوى معلمي يعرض ذنب مكتلة سبقه وتكلون سوى أربع راية مكاني الشيخ قال منه الدكتور محمد منصور من رحمه الله الله اكبر كيف ادرك الكتاب وهو تدعي السواء نعم وساعد ربك يكذب ربما يقوم ربك ربك مذكرة ربما وانا هي مجدع عشان آه، أبدا جاكم فيه لتبعيد عبيد العالم فلنقوما قالوا بسر عكوكما وسوى سنة الحديث رفع على جواب عد التفكيه بالمطبقة إيه؟ حديث العالم na kunkure hannu a dogara da hannu lokacin da za a samu wani tare da sujada bayan haka da suka shekara ya doke wani sunna haka ya yi a yi da komi ba sa'an nan kuma ya zo kuma zai karfar da wata daidai a kuma to a nan ya ga cewa idan aka yi da shi ci gaba haka nan to ba a san kira abubuwa da za su faru nan da ba to a dalilin haka ne kan da mu magan jami'a تعبوا جبنه يجب لكمات أشعالي يجب يجبني لما ما كتبني يجب أو ما كتبني يجب أبدا لا كتبنا يجب كل واحد الإنسان ما نستعب تسوى كذلك تدع تدع يكون كمية بس نعم domin da matsali ba ma da zaɓi zai fara ubangiji da girma da kuka ya yi mai da matsali ga kungiyoyi da dama masu gurɓatattu a kiloji a cikin alƙur'ani ko musamman da hudawa da zirkai wata da zuwa Allah alhali saboda haka ba wani abu ne da za a ce mun fito da shi ba na manzo kan ba da fara da alƙur'ani nan da duk wanda ke rantsi akan yawo a kiloji da kuma kungiyoyi matattu ولا العيب يعني في وقعه بالجنة فهو ذاك بالجنة هو جمع كذا كذا شيء كثير فما في ما من هذا سيرو تطلع قوة الشمية قوة جنة الخير أي واحد هذي لو كنت عمين يعني دور مكون جوي فقط تقوم يا بيت الكريم عليه فأنا إمام بخاري بسعد الكريم إلى السنة كل مرة تطلع بجي يقول يا مرزها يا ربي كنت حتى من الشيخ قال الإسلام السنة يا ربي بجهمية wadda wadda sun muni cikin abin da kungiyoyi wata da iya wannan ba da a rashin ma fara wani so don wadda lokaci shi ne wannan maganin a mukaddimar da ba da ya nuna mana cewa wanda ya wata na da yake ba ta ɗalibin ne ba ba da sauki za a waɗanda ke ce mai kuma da mai ne وتمكين حق وأن تعكس سيدي بذلك أعتامنا فالذي أعتقده المذكرة فتروه ما الجرد يجب لأيوان البنيش المقدم أن حقيقة لك أولا الإنسان إلى وكرة الله أمره سأل ما يحصل أبقى بالسيئة أو لا كلا وقدر أن أقول لك أيام أكان كلا أضع بإنسان إلا وجدت المكرد أولا الإنسان شو idan ku karanta za ku wannan illolin daga cikin illolin shi ne kuma nan da ya dauko zai cewa ba da wani duk hadisin da ya wani zai cewa a cikin littafi ba so abin da ya jawo da haka wannan mazaita a cikin da ya rubuta wanda zai tona mai asiri saukowa ya farko kan da wata da imamu har su ko kula da saboda da yi ne da ke cikin littafi ba mu ba alhamdulillah لا تكوبا وانت إلا تكوبا إلا تعليقا جزء إلى رسول الله كما جاء إلى دين في المسألة لي أربعين لبيا مسألة أربعين لبيا بتفسير الله كما أيضا للإمام السيوطي إذا يعتبر الإمام السيوطي فيما رأي شرير الكوفي إمام السيوطي saboda haka idan za a da dalili ga malami ke kamata da dalili a amma sai an san ذلك الشيء ثانيا فضلنا أدلة التي ما إذا أردنا أن أكرم أحد يسلي كارو أكل الفرنسا هذا الكور مرفوعي ولا أصلي كور يا وحدي كما تشركوا ما لم تكن أعطاه معيوبا ما لا يجب أن كور ما لم تستطع فتوة الله عز وجل نعم لكن كما يدرك كما ذاك fasali na uku zo mu je fasali uku ya yi magana ne a kan asa wanda ya kawo da tafafai da kuma tabbuna a kan ƙarfafa abin da ra'ayinsa waɗannan asa kuma suka zuwa da sun daɗe da musu bari sai dai shi ne mafakirin bai gama da da ba da suke a kansu ba dalilin da ya sa kuma ya yi Dokar na so ka tuna hukumi wanda da ya ce magana babu ya kawo abin da maganganun malamai a kan yin zikiri da karfa mene ne maganganu da duka yin adalci. Saboda ga nan ba ta ya nuna mata da idan sun cewa akwai musafani da maganganu ko tsohonka sannan akwai dalili ka rinjar da wanda ya ke da wanda ya ke ba da na ya ba maganganu ya abin da yin tasbihi da abin da tasbaha ke cewa shi ne abin da wanda suka halarta amma inda ya fito shi ne suka fi ya kawo da zai kamar cewa ta abin da dari ya fi da tsayin cewa kuma da da kocewa ni ma na kara da tsarin da kwallon da da hali kenan da makamantar sannan waɗanda kuma suka ce bai haɗe lafiya kamar imam al-albani da kuma abin da ba da makamantar su waɗanda suka halatta sun kawo sharuɗa cewa kada abin da za ta yaga kada sa da hannu game da abin da gauyen murna ya yi hannu sa'annan kada a ta yaga wuya sa'annan kada ya kasance mutum cika baki ba sai ga mutum na jan tufa to waɗannan idan suka ce duk waɗannan ya koro a koro yake abin da ya tufa ko baya an kama gwada da kashi sai na ba a cikin to ya haka sa amma duk da haka ni da tufa da Allah ya ce wa da ku

daga abin nan kafar gini da ta'arwar da ke bi a ginin ba sama ai wasu ne suka ce dole ka fi ta abin da wani yanki ba da za a ɗauko mutunci kuma sai wasu waɗanda waɗanda kufaye waɗanda ke ne ke da waɗanda kufaye a cikin da sama da kai da kuma da su ma suka fi kawo su sai abin da ke da kuma har ya kawo yawan da mu. Makasar da mata yake na a kan wannan zai a kan to sannan a kan ya yi magana a kan ƙoƙarin da shi ne wani da ya ne? da suna maganar haka ya tara suna wasu suna da saboda tsara kuɗi don su da ke ta da su sai ba su ba da yi ne kawai da kake ba su ta ya suna da zuwa ina ya samo da yi ma a albani ya kawo ɗabi da ne ya zo da ɗaɗin to in ce ka zai kai mutum ka ya wani ya to in ce ka ya kace da ra'ayi zai dawo da ba gari to wani ya zo da duk da kafiya da na malaman ne ke cikin wannan idan wani aiki na tsakanin suka guda biyu sai wani ya kokarin kada wannan da aiki don ne don ya ke ne da tunanin ya za ta ya zama aiki wannan bai san ba da ba ne ka da da wannan hadisi ba a cikin kai su shi mai kana da ba alamu ne wanda ba zai shiga ba ke da gudu da shi ma haka nan ne ya farka ya farka ya farka ya farka ne sai Allah Allah ba da da suka da da ai ba sai da dole wannan ba da ya kokarin kawo wannan da magana da Imam Al-Albani duk da farko haka shi saboda haka ne kawo kai da mutum da hannunka in ka ba wanda ya tsaya ka karanta كان حمل عقلي كتاب الزعتاد أي الكابل يكاو والدعوات كان كما كان شرم عن ما يسمع سنة وعلى كان الرسولي لم يزعل إلا خبتيا في يوم الجمعة وكشرعة يدرس وإنهم على هذا السنة لكن بعد ذلك ذلك كذا ثم لا تقوم كانت تتخذ حرام أعديك من ذلك رأيه لم يزعله كما يبدا عيسى إيه؟ ما يصير لا يصير ولا من المتقين ما عرف الكورة بالفعل ما عرفنا بالفعل قالوا إن هذا الفكرة مؤكد بالفعل كان الغرب ما ذكر شعار وعمل اعتبار ويرمى في المعصرة وحتى كان جماعة يكون متكسرة جاي أسلم ولا متكسر ثاني جاء أبيك وكهل ما يرمي أبدا ما تبين سامع عبد الله بن تيمية تقول ما نقول رحمه الله shi ma ya maka martani to haka da babu sai yau ba a zuwa sai mai da martani mai da martani sun sa gawa malamin da zai yi Allah ya kula ma wani daya ya Allah kan cewa duk wanda ke mukallin ne to a kan imanin ka ba ka sauki ba sai ta wata kula da ya ce da ma da zai sai ta wata kuma da kodin da ta fi shifa wa rayu ko كان فيما أشكل من كلام كتاب ماجد الله أكبر كان حديث بيان الضبط كتابل المكلف إيمان المكلف أو إما الإيمان ما تيسر سيبتدى كل شيء أمير وغيره وما إنها بإذن الله سوى ذلك كامران كما رمزت كي أكد إيمان المكلف أكد شيء ينفع سوى مؤمن به أما